أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu kallon mu da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta alwulaya tv hausa a inda wannan shiri yake zuwan muku kai tsaye shirin fiyayyen halitta kuma kamar yadda kuka sani wannan shiri ne wanda kullum muke tare da bakonmu a cikinsa wato hujjatul islam wal musulmin sheikh yusuf umar juri kamar kullum yau ma Allah ya ba su ikon halattowa a karmu kumulla assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam barkan da zuwa barka ka da malam barkan ku da shan ruwa malam to Allah ya karba mu na gabaki da alfarman aiki to masu kallon mu masu daraja kamar yadda kuke gani muna tare da malam a cikin wannan shiri mai albarka na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma idan ba ku manta ba a cikin abin da ya gabata kusan malam ya ɗauko mana bayanai akan wato abubuwa waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya assasa a lokacin da ya yi hijira daga garin maka zuwa madina to akwai bayanai wanda malam ya ɗauko mana masu tarin yawa dangane da wannan kuma yau ma insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wato wani ɗaya daga cikin abubuwa wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya assasa a lokacin da ya yi hijira daga maka zuwa madina to insha Allah ta'ala ba tare da na tsawaita da yawa ba za mu wato koma zuwa ga shi malam domin ya zama shirin namu mun shige shi kai in insha Allah ta'ala akar mukumullahu mun dawo gare ku domin ya zama shirin namu ya dora a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil awwalin wal akhirin محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم yanguwa assalamu alaikum asadallahu ayyamakum wa taqabbal a'malakum malam muhammad kamar yadda kuka ambata zaman da ya gabata za mu iya cewa mun kammala magana akan abin da yake da alaka da kalandar musulunci iya abin da muke so mu isar a zahirin al'amari bayanan da na yi sun wadatar na wanda yake son wasa'awa da kila wasu tambayoyi da babu shakka babu kokonto za su iya bijiro ma wasu akwakwalensu wannan wani abu ne da in suka bi bincika rubuce-rubucen da aka yi akan maudu'i din za su iya samun menene amsoshin tambayoyinsu musamman ma kasantuwar wancan zaman kusan kamar ya zama dan waiwaye ne yawa kaga waiwaye ne da kuma ƙara kammala bahasi din so wanda yanzu za mu shiga abu na biyu ko kuma mu ce abu na farko insafi tunda a zaman da ya gabata mun yi ishara da mm. nuni da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa wato kafin mu shigo wannan bahasin tun shigowar maganar shigowar ma'aiki a madina mun yi ishara zuwa ga assasa masallaci wanda da ya zama kaga akwai masallacin kuba ko kuma mm-hmm. masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so wanda za mu iya cewa abu na farko da abu na farko da ma'aiki ya fara assasawa mm. wanda yake da alaka da assasa al'umma shi ne masallaci wanda gina masallaci din yana da uh, saƙonni da yake ɗauke da su mm. saƙo na farko bayyana ya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya assasa masallaci da wace da wani mahanga ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallan ya assasa masallaci abu na biyu da ya shafe mu a rayuwar mu ta yau da kullun mm. ruwayoyin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ya yi bayanin masallaci babu shakka babu kokonto suna ɗabbaƙuwa ne suna ɗauruwa ne a wancan masallacin da wannan ƙwaƙwalwar da wannan tunanin mhm. da wannan mahangar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya asasa masallaci wannan wayoyi da ake ambata haka yawa ruwaye yawanci da ana ma'ana tana komawa duk an dole ai ta koma ma waccan ma'ana tunda yanzu misali mm. muka ɗauki misali malam bahaushe na'am akramakumullah lokacin da malam hmm. bahaushe zai magana sitira duk wani abu da zai faɗa a kan sitira zai faɗe shi ne a kan sitira a mahangar shi na'am saboda haka kare-karen magana shi da duk hmm. wani abu da zai faɗa in ma falala zai hmm. faɗa zai gaya ma sitira in wani take zai ba sitira duka zai bayar ne a kan asasin sitira a mahangar shi na'am abin da yake ɗauka shine ne sitira wannan babu shakka babu kokwanto lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama yana da mahanga akan masallaci kuma ya zama yayi bayanin falalar masallaci wani masallaci yake bayani hmm, wannan masallacin da yake a mahangar shi na'am wannan ina faɗar shi ne ma asafi shadid mm. wanda za ka ga al'umman musulmi mm. fil a ammil agalab masallatanmu in ka ɗora su da masallaci da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya assasa za ka ga menene mm. akwai na kaso alhaku wal insafu wanda kuma a lokaci guda musamman waɗanda ba su yi karatu ba sai a ɗauka ruwayoyin masallaci a mahangar ma'aiki sai a ɗabbaka ma masallaci menene yanzu a mahangarmu. wanda kaga kada'an mm. kuma ma'aiki ba waɗannan masallatan namu yake nufi ba da wannan surar ba la ba kuma ina cewa dukan masallatai ba la masallacin mm. da yanzu ya yi kama da mm. masallaci a mahangar ma'aiki so zai zama cewa wannan falalar masallatai ta haukan shi me nake so in faɗa a nan so in ce wannan makba'ar da za mu yi bayani ba wai kowane mujarradan bayanin ya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya assasa masallaci bane ta yanda yanzu bai da alaka da rayuwar mutum. ta yau da kullum bala wani abu ne mm. da yana da alaka da rayuwar mu ta yau da kullum mm. wanda yana nuna masallatan mu muna da buƙatar mu kalle su da gaske irin yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi assasa masallaci suke yaya mm. so abu na farko a wannan bahasi din da malamai suka yi ishara da nuni a kai muhallin da ah, aka akar la afwan ba abu mu katse eh. ko ba kenan a wannan gaban muna iya fahimta kamar wato masallaci a mahangar ma'aiki zai yi ya sha bamban da irin mu yadda muke ɗaukar shi akidi ya bambanta da wasu masallatai da muke da su a yanzu kada'an masallatin da muke da su a yanzu wasu su kada'an ba bayan da na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba na'am wannan kuma ina ƙara bayyana shi musamman ma mm. waɗanda za a yi ta jawo musu ruwayoyin mm. gina masallaci mm-hmm. su in sun tashi ginawa su gina wanda ya yi kama da na ma'aiki wannan ne zai sa su mm-hmm. samu wannan ladar saboda ladar ma'aiki ya faɗe ta a wannan masallacin irin wanda ya gina so lokacin um, da ya zama mutum yanzu ya zo ya gina wani ba irin na ma'aiki ba so wannan yana nuna cewa wannan ladar da ma'aiki yake mm. faɗa dama ta wani masallaci yake faɗa masallaci da wannan mahangar da shi mm. ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ya gina wannan kuma masu karatu za su fi gane me nake cewa gaskiya ne malam so wannan kuma a hankali a hankali zai bayyana zai mm. bayyana cewa a hankali a hankali so abu na farko da aka fara bahasi a kai muhallin da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina masallaci hmm. wanda wasu malamai suna ishara da nuni da cewa da wasu abubuwan da suka tarar da so hannunmu na tarihi cewa hmm. ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi shi ya sai wannan muhalli din hmm. so saboda haka muhallin gina masallacin nashi mai albarka guri ne da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siya na'am wasu malaman suka yi ishara da nuni da cewa la ba shi ya saya ba saya aka yi aka ba shi hmm, daga nan ne malaman nan suka kai ruwa rana akan tuwa ya saya ya ba shi a nan ne suka kawo zantuka ga su nan masha hmm. Allahu barakallahu hmm. wannan ya ce wane ne wannan ya ce la'in ah, muka yi la'akari da ruwaya za ba fa wane bane wanda hmm. kaga wanda ya tafi akan mahangar cewa la ma'aikin da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaye muhallin wannan matsalar nan ta warware wanda kuma daidai da abubuwan da muka yi ishara na hmm. hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wanda ka cokar da hmm. abin da yake da alaka da tafiya shi ba ma iya tashi ba hmm. haddata wasu shi ya ɗauka wani wani abu ne badihi ya zama cewa ma'aiki yana zuwa ya ce akwai buƙatar ya sai wannan muhallin kamar yadda kuma ba muna kora cewa wasu sahabban za su ga musamman ma mazauna madinan za su ga me yasa za a bari ya siye hmm, so wannan yasa wasu malaman suke hmm. cewa la wani mutum ne daga cikin mutanen madina ya sayi muhallin ya biya wannan ba ina so in shiga muhallin bahasin su bane abu na farko da a makarantar mu ake fara bahasi wanda yake fara zuwa cewa hmm. ma'aiki ya saye sannan a ce ko an mm. ba shi kyauta wanda kaga kalmar farko shine mm. menene mm. shi ya saya da kanshi so da ko tana zuwa menene zance na nawa na biyu so wannan matsala ce mai sauki almuhimmu kowa ya saye mu muhim fa'ilan ma'aikin ne wani ya ce la shi bai yarda ma'aiki ya ba kowa ya yarda ya saye mu muhim almuhimmu dai guri ne da sayan shi yi wanda aka assasa masallaci a wanda aka assasa masallaci akai na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya asasa masallaci din wanda kuma ma'aiki din sallallahu alaihi wa alihi wasallam a mm. asasa masallacin mm. wanda akwai abubuwa guda biyu na'am na farko mm. ginin shi na biyu hadafi da manufar assasawa na'am muhimmi shine hadafi da manufar da ta sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya assasa masallaci na'am so a muƙaddimar da na ɗaya daga cikin darasi da nake so mu mm. fitar anan na'am akramu ba shine kila wani ya zo ya ce ba to dole hadda a kila nau'in abin da aka yi ginin masallaci da shi dole yanzu a yi wannan mm. wannan ba wani malami a duniyan nan da yake faɗa muhimmi mm. shine hadafin gina masallaci da kuma ayyukan da masallacin ya yi a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. ya gina masallaci kuma ya yi tarayya a gina masallaci din wato ba wani abu bane da aka zo aka gina ba shi yana zaune yana hmm. ba da umarnin cewa a yi kaza can a yi hmm. kaza can la ya shiga a cikin masu aikin ginawa yanda sauran sahabban suke ɗauko kayan aiki a gina haka shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. ya yi tarayya a ɗauko kayan aiki ɗin a gina wanda nan gaba insha Allah za mu yi ishara ga abubuwan da malamai suka yi ishara wannan yasa shigar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin aikin ginawa hmm. ya ƙara zaburantar da sahabbai hmm. har ya zama cewa ya daidai da yadda wasu malamai suka ruwaita hmm. akwai waƙoƙi da baikin waƙoƙi da wasu ba'alin sahabbai suka rera hmm. wanda a dunkule wani yana cewa inda za mu zauna ya zama ma'aiki yana wannan aiki din wannan yana hmm. nuna cewa to mime muke yi wanda kuma babu shakka adadin al'umman musulmi kama daga na madina din balantana in an hada su da na makka sun wadatar ya zama cewa sun jibinci mm. wannan aikin na gina masallaci tambaya ta asasi me yasa shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya shiga a cikin ma'aikatan mm. ginawa tare da cewa yana iya bari ya zama sahabbai su gina ba zai iya wadatarwa bai shiga ba amma me yasa ya shiga mm. so wanda a dunkule an gina masallacin da wanda na faɗa ne abin da ya fi damuna a wannan muhalli din hadafin da ma'aiki ya gina masallacin so a dunkule shugaba sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gina masallaci kuma tare da shi ake tarayya gurin ginawa wanda daga baya an gina muhalli mm. da na zaman ma'aiki sahabai su kuma daidai da mm. su ma sun zo sun yi gine-gine a kusa da masallaci din kuma wannan ya sa gidajensu kuma ya zama cewa suna da kofofi mm. da suke isarwa masallaci din wanda daga baya Allah subhanahu wa ta'ala da umarnin shi aka rufe kofofin la ta ma'aiki sallallahu alaihi wa ali da kuma ta imam ali alaihi salam wanda fa'ilan yanzu ba wannan bahasin da ke so in yi ba wanda insha Allah nan gaba wala Allah in maslaha ta hukunta za mu yi ishara da nuni ya zuwa gare shi a muhallin da ya dace da shi wanda a dunkule shugaba sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya gina masallaci hmm. illa a nan akwai abubuwa da malamai suka ambata waɗanda wasu insafi banda buƙatar in yi ishara da nuni ya zuwa gare su musamman ma kamar yadda na faɗa mirarin wata kararan al'amari mai sauƙi ne tunda mu muna so ne a wannan zaman mu faɗi tarihin ma'aiki a mahangar makaranta ahlul baita alaihi salam wanda kaga al'amari ne mai sauki illa wani lokaci kamar yadda na ambata a zaman da ya gabata akwai matsalolin da mm. la koyaya ne akwai buƙatar a yi ishara da nuni ya zuwa mm. gare shi musamman ma tarihin mm. al'ummar musulmi in ka kalle shi za ka ga abu ɗaya ne illa saɓani ne haɗe yake so illa kawai saɓani ne mm. wani lokaci kuma saɓani ne ko dai mm. na bincike ko mm. kuma wani lokaci Ah, na siyasa ta shigo alhaƙuwar insa wani lokacin yakan iya yiwa ko da ba shi ne fahimta ba ana zama majiburai dole ma a kawo wani abu wanda yake na sabani a ambace shi domin ya zama matsalar ta fita matsalar ta bayyana so wannan ɗaya daga cikin abubuwan da malamai a gurin gina masallaci mm. suka kawo akwai abubuwa da dama da suka yi ishara da nuni a kai ah, ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi ishara da nuni wasu suna ƙoƙarin su nuna cewa gina masallacin ɗaukar duwatsu da aka yi a hmm. gina masallacin yana da alaƙa da shugabanci da khalifanci a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wannan yasa malaman in suka zo ba bahasin gina masallacin nan hmm. ruwayoyin da aka kawo masu ishara da wannan hmm. sai sun yi ishara da nuni ya zuwa gare su tare da cewa wasu malaman za ka ga suna kokari su nuna e sun garbi ruwayoyin ne wasu malaman kuma suna ishara da nuni ya zuwa gare su ne ba dan sun karbi ruwayoyin ba la saboda wani abu ne da suna da alaka mhm. yana da alaka da menene wannan muhallin ba hasidin so wannan yasa da ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da za ka ga ana ta ce ce ku ci musamman abin da yake da alaka da muka kalli makaranta a halul baiti da yan mu a halin sunna za ka ga akwai bahasin menene khalifanci wannan yasa a nan gurin zan yi ishara da nuni ya zo a gare shi kuma ba tare da na yi wani ta'aliki ba daga makaranta a ahlul baita alaihi musallam balabal da abubuwan da malaman sunna suka faɗa akan shi zan yi ishara da nuni wannan ba laifi ya zama na karanta hadisin a taimaka a haska mana hadisi mai namba dubu hudu da talatin da da wannan isnadi din hakim ne shaburi ya fitar ya ce an aisha qalat awwalu hajarin hamalahu nabi sallallahu alaihi wasallam libina il masjid ثم حمل أبو بكر حجرا آخر ثم حمل عثمان حجرا آخر فقلت يا رسول الله ألا ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك فقال يا عائشة هؤلاء الخلفاء من بعدي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه wa inna mashtuhira bi isnadin wahin min riwayati muhammad ibn al-fadl ibn atiya falidhalika hujira alhakimin hmm. nishaburi yake cewa da wannan isnadi din daga hisham ibn urwa daga baban shi urwa daga hmm. nana aisha take cewa farkon dutsi din da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi farkon dutsi ma'aiki ya dauki wannan farkon dutsi din wajen gini kenan eh gurin gini din tunda mm, mun faɗa shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da shi aka yi aikin gina masallaci din so sai ya zama cewa dutsen farko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauka eh. sannan khalifa abubakar ya dauki dutsen sannan khalifa usman ya dauki dutsen a wata ruwaya suka ce la khalifa umar ya ɗauka hmm. sannan Kalifa usman ya zama cewa ya ɗauka sai na na aisha take cewa hmm. take ce ma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka ganin waɗannan yadda suke taimaka maka wurin wannan aiki din hmm. sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi yake ce mana na aisha waɗannan da kika gani sun fara ina ɗauka khalifa abubakar ya ɗauka khalifa mm. umar ya ɗauka khalifa mm. usman ya ɗauka mm. waɗannan su ne khalifofi a bayana malam hakimu yake cewa wannan hadisi ingantacce ne akan sharaɗin bukhari da muslim da gaske ya ce wannan hadisin ya shahara da isnadi wanda yake baya da kima baya da daraja ta hanyar ruwaya din muhammad ibn fadal ibn atiya ta ce wannan ya sa malamai suka kau da kai ya zuwa ga isnadi din illa kawai hakimu yana so ya ci wannan hmm. isnadin da ya kawo hmm. isnadi ne da baya da wannan matsalar da yana da bukatar hmm. a guje maruwa maruwaya tunda wani abu ne da musamman muka kalli tubali na farko da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara assasa ba a al'umman musulmi shine menene masallaci abu na biyu wannan yana nuna cewa masallaci hmm. tun daga wannan ruwa ya din hmm. yana nuna cewa mafhumi abinda in an ce masallaci a mahangar addini yake nufi hmm. to wani abu ne da yana da faɗin gaske wani abu ne da siyasa ta shigo a cikin shi siyasa da wace ma'ana da ma'anar dai abin da yawan al'umma suke kira siyasa siyasa ba da waccan ma'anar ba na an caccanza abubuwa ba ilan yanzu in muka kalli wannan hadisin za mu ga cewa masallaci a mahangar addini ba fa wani abu ba ne da kawai guri ne na abu kawai a yi sallah a yi zikiri a tashi a tafi ba wa illa me yasa har a tubali hmm. duwatsin da za a gina shi sai da magana shugabanci ya shigo a ciki babban magana illa kawai wannan hadisi din hmm. gangaren zahabi ya ce wala wannan hadisin da hakimu ya kawo ba wata matsalar da zai warware kamar yadda hmm. hadisin ya shahara da riwaya da isnadi wahin hmm. wannan isnadin ma ba matsalar da yake warwarewa wannan yasa ku haska muna ibara shi a gangaren zahabi wannan daga nambar hadisin 4532 hmm. yake cewa ahmad ibn abdurrahman ibn hmm. wahabin munkarul hadis da a cikin isnadi din hmm. dama ya faɗa shi ahmad ibn abdurrahman ibn wahabin shi ya ba ya ba da labari wanda gashi nan na yi mishi a ja wannan kaga shi ne ɗaya daga cikin hadisin da muka karanta yawa gangaren hafiz hafiz al-zahabi yake cewa la wannan hadisin safi ba matsalar da zai warware saboda isnadin shi yana fama da matsalar cewa akwai ahmad ibn abdurrahman ibn wahabin a cikin shi wanda yake kuma hadisin shi munkarin hadisi ne so wannan zai zama cewa ishgaliya farko da malam zahabi ya yi ma wannan ruwaya din hmm. cewa la asasan ba ta da isnadi ingantacci so za a taimaka ya zama cewa an ɗauke muna saboda mu tafiya zuwa ga masdari ɗin da muka ɗauko hadisi ɗin za a taimaka a haska muna almustadraka ala sahihaini marubucin littafin hakimin ne shaburi ne a wafatin shi shekara ta 405 ta hakikin mustapha abdulkadir athani bugun zarar kutub almiya beirut bugu na farko shekara ta 1411 wanda daidai da shekara 1990 littafin na da jizi'i hudu jizi'i na uku shafi na wannan ruwaya din da shi hakimu ya kawo wacce malam zahabi ya yi mata iskaliyar cewa la isnadin bayan da zahabi ya faɗa ba ne bayan da hakimu ya faɗa ba ne cewa wai yana da ingantaccen isnadi ba saboda haka mushkila din ruwayan nan ta farko shine isnadin tararrauna ne mm. abu na biyu da ibn kasir ya yi ishara da nuni cewa wannan ruwaya din ko da mun samo mata isnadi mai kyau hmm. matanin tafa yana da matsala ba matsalar da hmm. ba zai yi mu karɓe ta ba hmm. khulasa din abin da ibnu kasir yake cewa muka kalli ruwayan nan za mu ga cewa akwai siyasa a cikin ruwaya din waɗanda suka ruwaci ruwayar suna so su tabbatar da shugabancin kalifofi guda uku ne su cire wane ne imam ali alaihi salam na'am ce wannan wani abu ne da kuma muka kalli ruwayoyi sauran ruwayoyin ba sa tabbatar da wannan na'am kenan a sauran ruwayoyin ba su ambaci irin wannan siyakin ba ke. eh shi me me ibn kasir yake so ya ce in muka kalli wannan hadisi din na'am malam za mu ga cewa hadisin yana dauke da kanshin cewa waɗanda suka samar da riwayar suna so su cire imam ali alaihi salam a cikin lissafi hmm. wannan ya sa suka ce da ma'aiki ya aza tuba ne. Mm. khalifa abubakar ya zo ya aza khalifa umar ya zo ya aza mm. khalifa usman ya zo ya aza mm. akwai ali a ciki laba ba ali sun cire shi wannan yasa yake cewa wannan ruwaya din tana da cike da ban mamaki ko haska mu na ibarar shi yake cewa an safiya da wani isnadi daga safiya Hmm, lokaci la Allah za mu je la mushkila mun dawo ba ba gaggawa malam ba gaggawa inna Allah ma'as sabirin na'am malam to masu kallon mu masu daraja lokaci yayi da za mu je hutu takaitacce bayan haka kuma za mu dawo shirin mu ya dora insha Allah ta'ala da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu insha Allah To masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri na fiyayyen halitta a inda muke bahasi kan wato masallaci a mahangar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akar mukumullah mun sake dawowa zuwa gare ku. To Malam Muhammad dama muna kokari ne a kan kafin mu ya zuwa ga hadafi da shi shugaba mm, sallallahu alaihi wa alihi ya assasa masallaci a addini. Mm. So akwai ruwayoyi da aka shigo na yi ishara akwai bahasoshi da dama da malamai suka kawo a wannan muhalli din na ginawa din wanda na faɗa wasu insafi ba ma da buƙatar mu shigo da su illa wasu kuma hmm. insafi yana da buƙata ko eh, da an shigo da su tunda musamman da ya zama a mm. wani lokaci wani zai iya cewa to ya akwai abu kaza a mm. gurin ba amma mm. an tsallake ba a ambata shi ba duk abin da zai taimaka wajen a ƙara fahimta za yawa yawa matsalabi din ya bayyana saboda haka ibnu kasir ya kawo riwaya da ta fita hakimu bayyana musamman da yake ba riwaya da ya kawo ba na'am akar wanda ko haska mana ibarar shi yake cewa an safiya قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع حجرا ثم قال ليضع أبو بكر حجرا إلى جنب حجري ثم ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر ثم ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ha'ula min ba'di wannan siyaga din da hmm. wannan surar da ibn kasir ya fitar kaga hmm. ta fita hakimu bayyana da wancan mm. abu na farko da zai zuwa a kwakwalwa to ya ake ma'aiki yana azawa mm. sai khalifa abubakar ya zo ya aza khalifa umar ya zo khalifa usman wannan kaga ko mm. dai ya zama mu'jiza ce haka Allah ya tsara sai ya zama wani abu ne da haka ya uku ko kuma wani ya ce la bisa kaddara hakan ya uku illa wannan ruwaya din tafi bayyanawa mm, wanda kuma ya tafi fitowa cewa shugaba sallallahu alaihi wa alihi a lokacin da ya aza dutse mm. sai ya zama cewa ya ce kowa ya aza khalifa abubakar ya zo ya dora dutsen kusa da dutsen shi wato ya yi kama da yanzu mm. yanda ake assasa menene abubuwa tunda haga in za a assasa abu aka gayyaci babban bako da zai aza kaga zai aza ne daga baya kila in akwai wani hmm. da yana da mukami kusa da shi zai azo a ce wani shi ma ya zo hmm. ya aza da haka haka sai ya zama yawa daidai da wannan <laughs> wanda kaga hmm. yana da nashi sako da yake so ya isar wanda ko a yanzu yanda muke zaka ga yana da sakon da yake isar wannan yasa duk wanda eh, duk wani guri da za a aza zaka ga ana kokari ko dai a addinance a nemi tabarrukin wani babban malami ya zo ya aza ko kuma ya zama cewa ala a hmm. siyasance ko a gwamnatance da kowane irin dalili da za ka ga wani hmm. abu ne da har yanzu a wannan hmm. zamanin ana yi sosai so suke cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallam da ya zo ya aza sai ya ce khalifa abubakar ya zo ya aza sannan alifa Umar ya zo ya aza mm. daidai gurin da Khalifa Abubakar ya aza tunda da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya aza mm. sai ya ce Khalifa mm. Abubakar ya aza kusa da naki Khalifa Umar shi kuma kusa da na Khalifa Abubakar Khalifa Usman kusa da menene na Khalifa Umar sai da wannan ruwaya tana nuni kamar bisa umarni ne na eh, shi umarni ne sabanin kamar ita waccan ko eh ma kaga sabanin waccan da akwai bukatar ayi bayani to ya akai haka ya auku yake cewa bayan wannan ya auku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haula il khulafa min ba'di waɗannan su ne khalifofi a bayana na'am ta'alikin ibnu kasir ko haska mun yace wa hadhal hadithu bi hadha siyaqi gharibun jiddan wal ma'rufu ma rawahu al imam ahmad an safina عن سفينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما sun ma ya kunu min ba'adi zalika almulku mulku sun ma kala amsik wani ruwayar kaga ibn kasir yake cewa daga safi na ce yarwaci yar ban san a farko safina mm. na ce ko safiya ba nan mm. safiya na ce wannan yana tuntuɓen harshe so in safina na faɗa mm. kaga daidai ne ibn kasir a nan yana so ya yi na farko yake cewa wa hadhal hadisu bi hadha thiyak wannan hadisin da wannan surar da suka ba safina ta ruwaita garibun jiddan wani abu ne da yana da ban mamaki ba me yasa yace ce wal ma'arufu marawahul imamu ahmad mhm. sananne shi ne abin da fa imamu ahmad ya ruwaita daga wane ne daga ita safina din me yake so ibn kasir ya faɗa a nan a yare na ɗalibai yana so ya ce wannan ruwayar ta safina ɗin ta ci karo da wata Ruwaya safina mhm. ruwayar safina ta biyu ta fi wannan ruwayar zama tabbatacciya a duniyar karatu ta menene ya ce mhm. abinda shi imamu ahmad Ibnu hanbal ya ruwaita daga isnadi zuwa safina take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa khalifanci a bayan shi shekara talatin ne daga nan zai zama ba khalifanci za a yi ba za a yi menene mulki sun maƙala sannan yake cewa safina amsik ya ce khilafa ɗin abubakar shekara na wace shekara biyu shekara biyu na khilafa din umar shekara goma khilafa din usman shekara goma sha biyu khilafa din ali shekara shidda ya ce haza labzu ahmad wannan shine lafazin ahmad mm. wannan da yake so ya ce a waccan ruwayar an ce muna safina ya ce an ce muna safina ya ce mm. wanda yake nuna cewa safina na na mai da shi mace safina namiji ne <laughs> an ce muna safina ya ce sunan namiji ne eh sunan namiji ne an ce muna safina ya ce hmm. ga waɗannan su ne khalifofi hmm. ibn kasir yake cewa a wata ruwayar kuma me yake cewa manzan Allah ya ce khalifancin shi shekara talatin ne in muka kalli ruwaya ta farko babu menene babu ali alaihi salam in muka kalli ruwaya ta biyu shekarun ali ba zai shiga ba a ruwaya farko ba ali alaihi mm. salam a ciki amma a ruwaya ta biyu mm. a ruwaya ta biyu al-khilafa na aman yana nuna akwai ali alaihi salam saboda haka ibnu kasir me yake so ya ce bayan da za a yi safina ya zo ya ce mana ruwayar farko khalifofin nan guda uku ne sannan ya sake zuwa mm. a ta biyu ya ce mana menene kalifofin nan guda hudu ne kuma me ma'arufi me tabbatace la akalla a mahangar ibn kasir shine mai cewa kalifofin nan menene guda hudu ne wannan abin ibn kasir ya faɗa a nan a ina ibn kasir ya faɗi wannan magana ɗin mm. a taimaka a haska muna albidaya wannan haya marubucin littafin ibn kasir ne wa wafatinsa shekara ta 774 bugun darul fikir ne shekarar da aka buga shekara ta 1407 wanda ya daidai da 1986 miladiya mm. littafi yana da jizi goma sha biyar jizi na uku shafi na 218 mm. wannan in muka zo muka yi amfani da wannan salo da ibn kasir ya yi amfani da shi mm. a ruwayar safina muka kalli ruwayan na na aisha za mu ga cewa hakimin ne shaburi shi ma ya faɗi wata ruwaya da take nuna cewa na na aisha fa ba zai yi ta faɗi wacce ruwaya ta farko ba saboda ibnu kasir me yake so ya ce mana safina din nan wanda da ya zo ya ba aka ce ya ba mu labarin cewa hmm. guda uku ne shine ya dawo kuma daga baya yana ba mu labarin cewa la guda hudu ne muka ɗauki wannan salon na ibn kasar na na aisha da hakimu ya ruwaita muna cewa ta ce manzan allah ya ce khalifofi waɗannan uku ɗin ne mm. kuma hakimu ɗin nan ya zo ya ce muna na na aisha ta ce a sasan ma manzan allah bai faɗi khalifa ba alhali a wancan mm. me yake so ya ce muna inda za mu kalli wannan ruwaya ɗin mm. za mu ga cewa tana faɗar menene khalifofi sunayensu so maganar a ce manzan Allah ya bari a yi zaɓe wani abu ne da bai da ma'ana tun da shi kan ce manzan Allah sallallahu alaihi wa mm. wa sallam ya faɗi sunansu kuma in muka haɗa da ruwaya safina muka haɗe ta manzan Allah dama yana da wannan sakon da yake so ya isar ƙari akan wannan zahabi yake cewa wannan ruwayar da hakimu yake cewa nana aisha ta ce a sasan manzan Allah bai naɗa kalifa ba ita ce ta dace da sharaɗin bukhari da musulun ku haska mana wannan ruwaya mai namba 4464 yake cewa an aisha qalat law kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mustakhlifan lastakhlafa aba bakrin wa umara hadha hadithun sahihun ala shart shaykhaini hmm. wa lam yukharrijahu dhahabi ala shart al-bukhari wa hmm. hakimu yake cewa nana aisha ta ce da manzan allah zai sa khalifa to da ya sa wade ne khalifa abubakar da khalifa umar yake cewa wannan hadisin sahihi ne akan sharaɗin bukhari da muslim zahabi ya ce abin da ka faɗa wannan gaskiya ne muka bi salon ibn kasir na'am akramukumullah ɗari bisa ɗari yadda ibn kasir yake cewa waccan ita ce tafi inganci mm. wannan shine abin da menene zahabi ya wafuka akan menene abin da hakimu ya faɗa so wacan tana cewa kalifofin nan guda uku ne wannan tana cewa la asasan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai faɗa kalifa ba da zai faɗa to ga waɗanda zai sanya alhali wacce me take cewa ya riga ya sanya wannan abin da yake da alaka da ruwayoyi mabambanta ko ce ga inda take faɗa ta ce kaza wannan wannan ta ce kaza wana a ina ya zo ga ala sahihaini na hakimin ne shaburi ne wannan dai littafin da muka haska juzi'i na uku shafi na 83 wani abin da yake da alaka da mulahaza ta farko wata mulahaza da malaman sunan da kansu suka yi cewa a sasan muka kalli ruwayan nan muka zo muka kalla aƙidar da ahalar sunna suka yi imani da ita hmm. za mu ga cewa wannan ruwayar fa ta ci karo da abin da ya tabbata a duniyar sunna da me ya tabbata a duniyar sunna hmm. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bai faɗa khalifa ba hmm. madamar za mu karɓi wannan ruwayar mu zo mu ce abin da ahalar sunna suka gina bi naɗa khalifa ba wani abu ne da menene ba ya da ma'ana kenan dan malam abin da yake mashhuri a duniya na ahlus sunna wadancan ruwayoyin na ginin masallaci cewa annabi ya ba akari da su ba eh, annabi ya ce abubakar ya dauki gini da sauransu umar ya da wannan da kuma cewa akwai khalifanci bayan sa shekara 30 la shi wannan sun karba ai kaga bai faɗi suna ba mhm. tunda ai ya faɗi kawai khalifofin ne amma bai faɗi sunayensu ba ya mm, ce wane da wane sabanin ya farko mm. da akwai sunayen nan sun akwai sunayen nan mm. magana a zo a ce ayi zaɓi wani abu ne da bai da ma'ana bai da ma'ana tabbas da shugaba sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa zaben ni za su zo su yi to na'am lalle zai zama bai da zai da wani ma'ana na'am su bai da ma'ana wannan yasa wasu malaman suke cewa la wannan bai da wannan ruwayoyin malaman suna ba su yi itibari da su ba wa illa in suka yarda da cewa akwai su kuma sun inganta hmm. maganar aƙidar ma'aiki ya tafi bai bar shugaba ba hmm. ya bari a zaɓa wani abu ne da menene hmm. bai da ma'ana abu na hudu da wasu malamai suka yi ishara da kai kai cewa a sasan da gaske khalifa usman yana nan lokacin da aka yi yinin nan ko kuma yana habasha musamman da ya zama ana cewa shi hijira guda nawa ya zuwa habasha hijira guda biyu so wannan yana nuna khalifa usman yana nan ko baya nan a nan ne malaman nan suka zo suka kai ruwa rana mm, cewa amma wasu yana nan ko baya nan wasu ruwayoyin suke cewa to ai akwai abin da ya auku tsakanin shi da ammar malaman da suke cewa bayan nan suke cewa la asasan a wannan ginin masallacin ai ba magana ammar ba da gaske wasu in suka zo magana ginin masallaci hmm. suna kawo manzon Allah amma ya rinka daukar duwatsu guda biyu manzon Allah ya ce fi'atul bagiya za ta kashe ka suke cewa la wannan fa ba wannan ginin masallacin bane fa hmm. tunda ginin masallacin ai ba daya bane akwai wannan na farko akwai na biyu da aka yi hmm. wanda shine ammar yake anan na'am shi dai masallacin wannan din akwai tausiyin shi wannan ya sa malaman da suka shiga cewa iya eh, ina ne hmm. masallacin mita nawa ne misali wannan ya sa wasu ce mita kaza ne wasu ce la hmm. ya wuce mita kaza malaman da suka yi jam'i suka ce la a farkon gina shi ne mita kaza amma mita ta biyu da aka hmm. faɗa mai yawa nan a ƙarin menene tausiyin da aka yi ne so suke cewa wannan ginin na farko da aka yi na'am akramu khalifa usman baya nan yana habasha so ya aka yi har ya zama cewa an zo ba a akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce ya dora dutse alhali baya nan aka yi wannan ginin na farko da gini na biyu ne mm. to shine wannan za a kawo mm. magana kuma magana ake akan gini na farko akan gini na farko wanda wani malamin ya kara cewa shi kan shi na na Aisha da mm. ta ruwaici ruwayan nan wannan ginin na farko ba fa matan ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallam bace musamman yake cewa a duniyar sunna ana cewa yarinya ce wannan shi malamin sunnar sai ya gama yana ɗaya daga cikin shi abin da yake gani ita kanta wannan kadiya din mm. a ce nana aisha ta ba da ita da wannan sura wanda yana kamar ba da labarin mm. cewa ta riga ta zama menene matar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm, zaman da ya riga ya tare da ita yake cewa daidai wannan lokacin kuma ba wannan ba din na'am so wani a dunkule suke cewa shi kan shi khalifa usman ai baya nan akai wannan ginin wannan yasa suka kai ruwa rana suka ce zai iya yiwuwa kawai mu tabbatar da khalifa usman yana nan in mm. muka ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaman da ya a gidan abi ayyub kila ya shekara ɗaya ko ya yi mm. wata bakwai ta yadda masallacin nan ya ɗauki watanni ana ginin shi wannan ne zai ba da damar cewa labari har ya isa ga mutanen habasha cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira su haɗa nasu da nasu ya zama cewa sun zo sun tarar da ma'aiki a madina a ci gaba da wannan aiki din wanda zai zama cewa khalifa usman yana cikin su lokacin da zai zama cewa sun ito wannan ne zai ba da dama a wannan ginin na farko kalifa usman ya zama cewa ya ya ta illa kawai malaman suke cewa wala muka yi wannan kaddara wani abu ne da hankali ba zai karbe shi ba saboda musulmai suna da yawan da ba sa bukatar ɗauka wannan mutadin a gina masallaci ba sa bukatar ɗauka wannan mutadin mm-hmm. saboda gomomi ne ko a abin da muka amfana mm. muka mm. ambata malamai suka tabbatar mm. a wannan bai a din akaba ta biyu da aka yi mishi sun ce iya mutanen madina sun fi mutum 80 iya mutanen madina mutum tamanin kaga iya mutanen madina sun ce sun fi mutum tamanin aka zo aka hada da muhajiruna kuma mm. ana so a gina masallaci so bai da bukatar ya dauki wannan muddadin mai yawa musamman ma ma'aiki sallallahu mm. alaihi wa sallam nan gaba za mu bayyana cewa me hadafi so me yasa da kawo wannan bahasi din na kawo shi ne wani Allah wani lokaci wani lokaci in muka yi magana wani zai ce ai anan akwai kaza me yasa ka kauce la har a hmm. duniyar sunna wannan magana din malaman sunna sun kai ruwa rana akan ta hmm. wanda insafi bincike yana nuna mashuhuri a duniyar sunna ba su imani da wannan ruwa ya din ba so wannan ina faɗa ne kada wani ya ce gashi nan ya zo amma daidai nan gurin akwai kaza ya ki faɗa la har a duniyar sunna da suka kawo wannan ruwa ya din suna da zantuka masu ishara da nuni da cewa wannan ruwa ya din ba ma'utabara ba ce na'am akramakumullah so wannan abin da yasa na kawo saboda kada in wuce wani ya ce min oh. la'anan ai akwai kaza yaki ya faɗa lalla har a duniyar sunna wannan ruwaya din ba ta da kima ba ta da daraja alhaqu wal insa na wani zai ce ba haka bane ba wata yawa saboda wannan dalilin so almuhimmu hmm. wannan na faɗa a nan gurin sun kawo abubuwa da dama wanda aka yi ta cici kuce malaman nan akai wanda alhaku wal insafu ba ma da bukatar mu kawo shi a dunkule shugaba ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina masallaci kuma ya yi tarayya a gina masallacin nan amma me yasa aiki ya fara da masallaci wanda shine muhimmi ana me falsafa me hikimar mm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya fara da masallaci mm. wanda za ka iya cewa duka malaman da suka bi wannan yana nuni da mahimmancin sa kenan wannan yana ishara ya zuwa ga mahimmancin masallaci hmm. amma wani masallaci ya ma'aiki sallallahu hmm. alaihi wa alihi wa sallam yake kallon masallaci hmm. na'am wannan yasa babu shakka babu kokonto ma'aiki ya fara da masallaci yana nuna masallaci muhimmi ne yana da mahimmancin da za ka iya cewa ya fi komai mahimmanci hmm. wane irin mahimmanci ne yake da shi wannan ne zai ba mu damar yanzu mu waiwaye kanmu hmm. da gaske masallatanmu haka suke da wannan surar da muke yin masallatai hmm. masallatan sunna muke yi <laughs> muke yaren sunna bid'a da gaske yanzu masallatan sunna muke ma damar za mu zo mu ce har a sa wando muna da buƙatar a kiyaye sunna mhm. da ɗariƙin aula masallacin mu ya kamata mu fara faɗa da rigima mhm. da ta da jijiyoyin wuya mhm. lalle sai mun yi menene masallacin sunna da gaske yanzu masallatan mu masallatan sunna ne ko kuma masallatin bid'a ne wannan na ina magana in mun yi yaran su gaskiya ne akram wanda kaga mu zo muna ta bid'a bid'a alhali a masallacin da muke fadar da bid'a shi kanshi masallacin da bid'a ne wannan kaga bai da ma'ana alhaqu wal isa. Allah mu fara mai da masallacin mu na sunna sannan mu fara menene magana bid'a bid'a da sauran bid'o'i tunda shugaba sallallahu alaihi wa alihi hmm, a lokacin da yake so ya assasa al'umman musulmai da me ya fara hmm. masallaci masallaci na'am me yasa wanda muka zo muka kalli al'ummar musulmi a wannan lokacin hmm. tashin farko za mu iya kasa su kashi biyu hmm, a wancan zamani a wancan zamani na'am akwai muhajiruna akwai ansar yanayoyin muhajiruna da ansaru hmm. da yana bi'a da suka taso da ma'anawiya ɗinsu da rayuwarsu wasu abubuwa ne da za ka iya cewa mabambanta gaskiya ne mutanen madina abinda mm. suka taso a kai mm. da suka ɗauro a kai da ma'anawiyat ɗin da suke da shi da al'adu mm. da ɗabi'u in sun hatta biyar da na mutanen da muhajiruna wasu abubuwa ne mabambanta gaskiya ne ba iri ɗaya ba ne da malam kasanta wa'annan su 'yan gari ne garin su ne wa'annan kuma ma baki ne kuma garin makka daban garin madina nan daban al'adu da abubuwa da suke daban-daban ne wannan a zaman da ya gaba a zaman makin da suka gabata mm-hmm. me yasa ma'aiki ya zaɓi mm-hmm. madina nan mun yi ishara da nuni ya zo a ga wasu abubuwa saboda haka wannan muka hada da wancan bayanin a mm-hmm. bayyana yake kari akai wani zai iya cewa ma'aiki tare da muhajiru ne yake zaune su kuma mutanen madina yanzu ne zai fara zaunawa da su wannan a bisa ɗabi'a dole ya hmm. zama waɗannan da yake ya zauna tare da su ya fara tarbiyyantar da su a bisa hmm. ɗabi'a za a iya cewa suna da wata tarbiyya da waɗannan ba su da irinta wannan wasu abubuwa ne da hmm. kana'an ba wani da zai zo ya kalla ya ce ɗari bisa ɗari abu iri ɗaya ne la wasu abubuwa ne al'adunsu daban kamar ma'anawiyat ɗinsu su kansu menene sun bambanta muka zo muka kalli muhajiru na karan kansu akramu za mu tarar da su su ma kabilun su mabambanta ne mm, su ma a cikin su din kenan su kansu a cikin su kabilun su mabambanta ne mm. wannan yana nuna cewa tunane mm. zai zama akwai tasirin menene kabila zamantakewa ta yau da kullun ta dan adam akwai tasirin menene kabila rayuwa ta mata ta yau da kullun akwai tasirin menene kabila ma'anawiyat din mutum mm. su ma duk kabila za ta iya menene canjawa mutum na gurace gurace da abubuwan da mutum mm. yake so ya haƙaƙa a rayuwa da kuma ilmin shi da wayewa shi mm. da mashair din shi da alaƙoƙin shi da yanda yake kallon mutane da yanda zai yi gogayya da su da duk wani abu da yake da alaka da su za mu ga cewa suna da menene bambanci bari mu buga misali daga inda mutum ya fito zai zama yana da tasiri yana da tasiri wanda har yanzu muka ɗauki ƙasar hausa muka zo muka buga misali da najeriya mm. za ka ga cewa garuruwa ne amma kowane gari yana da nashi menene khasiya da tasirin shi gaskiya ne wanda wani in yaje yana an wani abu za a ce mm. a nan dan gari ne <laughs> sosai wanda wa yanzu mm. muka zo muka ɗauki basakwaci muka zo muka ɗauki baka na'am muka ce za mu zo mu haɗa su kowane yana da ɗabi'a shi da mm. yanayin da shi mm. menene ya gino akai sosai la'akalla malam ba za su yi ni ba ma sai an ga wannan bambancin sosai har a ɗabi'ar rayuwarsu mm. ko malami ne in dai ba ya aji al'adar garin ba so sai kaga akwai menene wannan nasa ɗin garin tasu gaskiya ne wani lokaci mai zalimi muka ɗauke ba saukaci wani abu zai iya faɗin shi cikin sauki saboda zai ga cewa me yasa ba za a faɗe shi ba so bai bukatar kwana kwana ko wannan daidai ne a faɗe shi mm, mana so wannan abu ne da zai iya faɗa wannan yasa ya zama har wasa ce za a ce yabwa har har a kirarin da suke yi ma kansu na mm. shehu dan gaskiya menene aka yi ku so wannan wani abu ne da har a yanzu <laughs> tasirin gurin da mutum yake da yanayi yana da menene mm. tasiri a rayuwar shi tunanin shi da matakan da zai ɗauka madamar bai ba ya aji al'ada wannan gudun da ɗabi'ar gudun ba za ka tarar da shi menene mm, yana da tasiri a rayuwar shi mana so balantana a wancan lokacin so wannan zaman su kabilu mabambanta muhajiruna mm. shi kan shi yana da menene tasiri tasiri kuma ta kowane janibi tasiri ta kowane janibi kamar yadda yanzu a wannan zamanin yana da tasiri saboda dan adam a rayuwar shi sawa'un a addini ne ko a duniya ne sakamako ne na menene tunanin shi so yanda yake tunani daidai da yanda menene mm, zai yi aiki zai ta'amuli da abubuwa na'am wanda yasa kana so ka canza mai aiki ba mm. aikin shi ya kamata ka yi fada da shi ba mm. kana da bukatar ka canza mai menene tunani automatiki yadda ka canza mai tunani kawai kyale shi baka bukatar ka ce mai abu kaza mm, bar shi karka yi kaza karka yi kaza da la madamar tunanin shi yana nan yana mm. ganin wannan abin daidai ne so baka isa ka hana shi ba mm, ko da ko yanzu ka yi mai baba kere ka hana shi yayi wannan yana nuna ba fa ya bari ba ne kawai yanayi ne yasa yanzu yana da bukatar ya kame amma yana eh. wucewa zai sake dawowa na'am akramukum in muka zo muka kalli ansaro dinnan a matsayin su su ma na ansaro zamu ga su ma cewa hmm. mutane ne menene mabambanta na'am Allah mutane ne ba kawai mabambanta ba ma mutane ne ba su mm. dade da fitowa da yakin juna ba mm. ba kawai wai suna da kabilu mabambanta ba ne la kabilu mm. ne masu yaki da juna da sun kwashi shekaru suna menene suna yaƙar junansu yanzu me ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so yayi yana so ya samar da wani guri ne da zai mai da waɗannan mutanen kamar mutum ɗaya mm. jiki ɗaya masu tunani iri ɗaya masu fahimta iri ɗaya tare da bambancin tare da duk wannan bambancin da suke da su mm. ƙabilunsu daban ne wayewarsu daban ce ilmominsu daban ne mm. sakafofinsu daban ne al'adunsu mm. daban ne matsayinsu a rayuwa daban ne wannan ya sha kwana mm. ya tsallake bodar talauci <laughs> wannan yanzu yake fama ma'aiki mm. yana so da duk wannan babbance babbacen ya mai da su kamar mutum daya jiki daya mai tunani iri daya mai wayewa iri daya mai tausayin kanshi da kanshi mai kokarin ya ciyar da kanshi gaba ta yadda zai zama jikinsu kamar jikin mutum ɗaya ne hadafinsu na rayuwa kamar mutum ɗaya ne motsinsu kamar mutum ɗaya ne tunaninsu da lissafinsu da tarbiyyarsu da mutum ɗaya ce wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da buƙatar ya samar da wani guri da a wannan gurin mm. zai samar da wannan aiki na'am tun daga nan zai fara bayyana me masallaci a mahangar ma'aiki na'am gaskiya ne mala tun da gaske masallatanmu yanzu haka suke mm. kalla na ganin cewa ya zama an dunkule an zama abu ɗaya wannan abu na mm. farko da ka fara magana shi kaga na farko ana so mu zama abu ɗaya amma abu ɗayan nan a yaya mm. tunaninmu Hmm. wannan kaga ba hasi bane na kawai zo a zo a yi sallah a tashi a wuce ba lawai na da bukatar wani guri ne na kwakwafa menene hmm. tunanin mutane ilimi da wayewar mutane hmm. zai zama wani guri ne na bada menene ilimi wayar da mutane wani guri ne na menene wayar da mutane wani guri ne menene na soyayya wani guri ne wanda ya hada abubuwa daban-daban da da gaske yanzu masallatai da wannan falsafa din da wannan lissafin da wannan tunanin muke yin su ko kuma akasin haka ne gaskiya ne malam na'am to malam kusan za mu je ba matsala malam mun dawo hutu masu lokaci sun karbi lokacin su zama mai zuwa ba gaggawa nake yi ba inna Allah ma asabirina in ba su karbi gurin su ba kuma zan mm, kammala zuwa gurin da lokaci ya bada to malam Allah ya saka da alkhairi malam to masu kallon mu masu daraja da fatan wannan shiri yana ilmantar da ku kuma da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi a inda muke bahasi akan masallaci a mahangar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam insha Allah ta'ala za mu je hutu idan muka dawo kuma kamar yadda kuka sani lokaci ne da za a ba da dama ku ba da taku gudunmawar ta fuskacin bugo waya ko kuma yin tambaya ko kuma aiko da sako na wasof insha Allah ta'ala da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu To jama'a masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake dawowa daga hutun kankanin lokaci a cikin wannan shiri na fiyayyen halitta. <clears throat> Kuma kamar yadda kuke gani kuke sauraro muna magana ne akan wato masallaci a mahangar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda kuka sani yanzu lokaci ne da za ku iya ba da taku gudunmawar ta fuskacin wato bugo waya ko kuma turo da sako a cikin wannan shiri naku. to a Lawu kafin mu samu kira insha Allah ina ga muna iya mu wasala. To insha Allah Malam Muhammad muna ishara da nuni me yasa shugaba hmm, sallallahu alaihi wa sallam ya zama abu na farko da ya fara da shi a isa Madina shine hmm. assasa masallaci. Na'am Wanda a dunkule mun faɗa cewa hadafi hmm. da shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokacin yake so ya haƙaƙa mm. bisa la'akari da waɗanda suka karɓi addini mm. da bambance-bambancen fahimta mm, da mahanga da muhalli da al'adu yake a tsakaninsu shine yana so ya samar da wata al'umma ce wacce take kamar guda ɗaya wato tsintsiya wacce za ta zama tsintsiya amma mai maɗauri menene madaurin ki daya hauka ba da misali da cewa ya zama kamar wani mutum ne guda daya ake so wannan al'ummar ta zama wannan al'ummar ta samar mutumin da yake yana da tausayi mm. yana da wayewa yana da hangen nesa mm. yana da lissafi mm. yana da tarbiyya ya san rayuwa ya san addini ya iya rayuwa ya iya addini mm. ya iya mu'amala wato duk wani abu da ka cokar zaka ce sako ne na mm. addinin musulunci mm. a aikacen shi wanda zai haƙƙaƙa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so kenan malam watakila muna iya cewa kamar ma'aiki na so ya samar da wani kamilallen mutum ne guda ɗaya wani kammalallen mutum ta kowane janibi na'am ham a lahira kammalalle ne ya san addinin nan ya san ya ake aikata shi yana da tausayi yana da duk kyawawan ɗabi'un nan da malamai suke faɗa ham a duniya kuma menene wayayye ne yana da tunani ya san ina duniya ta dusa ya mm. san rayuwa ya san mm. siyasa duk wani abu da yake da rawa da yake takawa a mm. duniyan nan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana so ya samar da shi saboda haka yana so ya samar da wannan dai abin da aya alkur'ani Qur'ani ta faɗa mm. khairu ummatin na'am wannan shine wazifa da nauyi mm. da ya hau ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa ma'aiki yake da buƙatar yayi haka mm. wannan jikin ɗaya ne da wannan mutum ɗaya ne Me wannan al'ummar ce in ya samar da ita za ta iya ɗaukar nauyin menene wannan saƙon da yanzu ya isar musu suka karɓa suka yi imani wannan ne zai ba da damar su iya kare musulunci daidai wannan ne zai sa sauran mutanen da basu addinan da basu yarda da wannan addinin ba ya zama suna da cancanta da kabiliyar da za su iya fuskantar shi mm. ya ba su ya yi musu iskalai da gyaran fuska da matsalolin da yake da su su warware mishi mushirikai da asasan ba su yi imani da kowane mm. irin addini ba bal mu ce wani abu ne da yana so da waɗannan ya samar da mutanen da za su fuskanci duniya gabaki ɗaya wannan yasa suna da bukatar komai mm. tunani tsoron Allah mm. rayuwa mai kyau da duk wani abu da wayewa da duk mm. wani abu da yake bukatar ɗan adam ya zo ya fuskanci duniya da shi gurin isar da addinin nan da kuma kara addinin nan kuma muka ɗauki wannan zamanin mu ce a wannan zamanin mu muƙaddara ana so a samar da wani mutum da zai fuskanci duniya ya kara addinin musulunci kada'an mafi karanci abu nawa za a fara lissafi uku hmm. yana da buƙatar ilimi yana da buƙatar tattalin arziki hmm. yana da buƙatar menene karfin hmm, soja wani zai ce to wannan ko yana da su yana da buƙatar menene wayewa Allah Allahumma illa sai wani zai ce ya shige cikin ilimi azaful imani yana da buƙatar menene abu uku ilimi ilimin da kuma na duniya da lahira wa illa iya na lahira yake da shi hmm. bai san na duniya ba ba zai warware wa mutane matsalolin su ba tunda addini nan ai ba iya addinin lahira ba ne addini ne da ake cewa in ka bi shi za ka samu rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati menene hmm. hasana Eh, ba addini ba ne kawai da zai kawo ya kawo ma mutane mafita a lakira ba duniya ma lakiran ma ba za ta yi kyau ba duniya ba ta yi kyau ba shi yasa Allah ya fara da fid duniya hasana yaushe za ka samu lahira mai kyau in ka zama kana da duniya hasana so wannan addini ne da addinin duniya da lahira ne so saboda haka shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fuskantar wannan ga hadafin shi mm. ga kuma mutanen da yake da bukatar ya zama cewa ya samu me yasa ma'aiki ya fara da masallaci ma'aiki ya gina masallaci ne saboda haƙaƙa da kaiwa da cimma wannan hadafi din hmm. me hadafin samar da masallaci samar da khairu ummatin khairu ummatin din me rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wato al'ummar da tana da ilimi mai karfi tana da tattalin arziki mai karfi tana da karfi na makamin soja in sa hatta abir mai karfin gaske me hanyar samar da wannan masallaci saboda haka masallaci a mahangar ma'aiki da kuma a aikace mu'amala da masallaci shine kawai wani gurin ibada kawai a zo a yi sallah Allahu akbar a tashi sallah shikenan a tafi wassalamu alaikum mm, gaskiya ba ba haka bane kuma ba wani malami a duniyar nan da zai ce masallacin ma'aiki shine aikin shi wannan gaskiya ne la ba wanda yake faɗa haka mm. namu masallatan da gaske irin na ma'aiki ne la kalla me yasa kawai mm. sunna sunna sunna a sauran <laughs> abubuwa muke yin ta a masallacin da muke ganin tunda a ibada a aiki muna da abin da ya kai sallah ne ba ita ce amududdin ba in an karɓe ta an karɓe sauran ayyuka ba to ina ne muhallin yanta masallacin da me yasa masallacin mu ba zai zama irin na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba hmm. wannan muna da buƙatar mu tambayi kanmu saboda haka a mahangar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masallaci ba mujarradi guri ne na ibada ba la mm. ita wata hanya masallaci hanya ne mm. na wayar da mutane da kwakwafa tunaninsu kamar yadda malaman nan har yanzu suna faɗa wannan hadafin da shugaba sallallahu alaihi wa alihi ya haƙaƙa a mm. masallaci har yanzu in al'umman musulmi suka so za su iya mai da masallacin irin yadda yake a lokacin shugaba sallallahu alaihi wa na'am har yanzu ko da ko a kaddara wasu abubuwan yanzu za a iya cewa ai ci gaban zamani ya wuce su amma aksariyar su za su iya ci gaba da wanzuwa a masallaci la'akalla in ma magana za a yi sai dai a zo a ce to mu yi iya kokarin mu iya abin da zai iya yiwa a wannan zamanin ya zama mu kiyaye shi na'am akramakullah wanda za ka ga la kullun kare tafiya ake yi sai ya zama akasin ma sakon da ma'aiki yake so ya isar shi yake haukowa yanzu gaskiya ne malam daga ciki guri ne na menene na raba kan mutane malam kufuru shirka bidawa ila akirin qa'ima Allah kuma shi kanshi wannan yawan da suka yi ba ma bukatar shi in safi mm. in in za a faɗi gaskiya in da wannan hadafin da ma'aiki ya samar da masallaci mm. muke da bukatar mu samar da masallaci ba sa ba ma bukatar su yi wannan yawa dan abubuwa mm. Allah wannan taki tsaye wani sahu ma ya shige da menene Wani sabu maulana mm. su ba ma bukatar wannan insafi muna da bukatar mu tsaya mu kalli mm. kanmu a matsayin mu na shi mm. kuma wannan ai ba wani ya zo ya dora mu na bindiga ba dai ya ce ba za mu iya masallaci irin na ma'aiki ba la za mu iya mu ne da kanmu ba ma so mu yi irin masallacin na shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma muna so mu yi shi wani abu ne da aksari hadafin da yake so ya haƙaƙa a masallacin wani abu ne da la aƙalla abin da yake da alaƙa da wayar da mutane abin da ya shafi rayuwarsu duniya da lahira inganta tattalin arzikinsu iliminsu wannan wasu abubuwa ne da za mu iya yi mana ina kuma Allah watakila za mu iya cewa mafi yawanci daga cikin irin masallatan da muke da su wasu sun zama na san kai ne wasu kuma sun zama masallatai ne kawai na bata kenan wala alhaq wala insafu ko ba mu ce haka ban malam shi ka gane mafuhumin masallaci wani abu ne da malaman nan musamman da ake ta bayanin falalolin gina masallaci ya kamata kafin a faɗi falalolin nan a faɗi meye masallacin da manzan Allah ya faɗi falalolin shi akai tunda dole masallacin da manzan Allah ya faɗi duk wannan falalolin wani masallaci yake nufi hmm, wannan masallacin gaskiya ne malam ba wanda muke da shi a yanzu ba ba wanda muke da shi a yanzu ba kuma in muka gwada gyara wani abu ne da za mu iya gyarawa ba masallacin da zai kasance ba wani ma yana a matsayin musulmi idan ya shiga masallacin amma ba shi da ma kwanciyar zuciya na cewa yanzu shi ɗaya yake ma da sauran waɗanda suke a cikin masallacin ta fuskacin yadda masu masallacin suka ɗauki masallacin nasu saboda haka shugaba sallallahu alaihi wa alihi yayin masallaci ne mm. da ya mai da shi wata cibiya ta yadda in ma yanzu mu kaddara masallaci ba zai iya haƙƙaƙa hadafi ba mm. to dai muna so mu samu ladar gina masallaci to muna da buƙatar mu gina wani guri da zai haƙƙaƙa wannan hadafi din mm. saboda manzon Allah me yasa yi wannan hadafin ya masallaci saboda mm. ya haƙƙaƙa wannan hadafin ya samar da mutum bawan Allah wayayye wanda yake rayuwa tsaf wannan yana nuna in muna so mu samu ladan masallaci ba sallah ba kawai dan ayi sallah ba sallah yana ɗaya daga cikin hadafin muna da buƙatar mu gina wani guri da zai samar da irin wannan mutum wannan ne zai sa duk hadisan da aka faɗa na in mutum ya gina yana da wannan ladan sai mu ce to yanzu masallaci da wannan mafhumin da manzon Allah ya gina shi ya faɗi wannan ruwaya akai to irin abu kaza ne wannan kuma zai zama cewa masu kuɗin da ake ta sa su suna gina masallatan nan za a haifar da su a hanya menene wacce za ta kawo ci gaba a cikin al'umma din wannan yasa ginawa ake ta yi ga sunan masha Allahu barakallahu a unguwanni amma mun fita Allah aful imani talauci ba mu fice shi ba ya za mu rayu shi kansa ba mu sani ba maulana wanda kuma daga cikin hadafi na masallaci akwai yara fita daga cikin halin da ake ciki na rayuwa muhalli ne da ma'aiki a nan yake tattauna hanyoyin da za a bi al'umman musulmi su fita daga menene mm, talauci su yi rayuwa mai kyau mm. ada abul imani mun ɗaya daga cikin hadafi muna buƙatar wani guri da zai fitar da mu menene daga mm. talauci maulana ko da ko zai kawo muna mafita ne kuma da malamai sun yarda su mai da masallacin haka wallahi da an samu ci gaba sosai ma kuwa kuma mutanenmu suna da wannan kabiliya, suna da wannan so na addini da da malaman sun ɗora su a kai da haka suka akwai wannan yanayin da za a akwai wannan yanayi dauki misali malaman nan da suka zo suka ce mutum ya tara iyali su yi mishi yawa mm. shine addini mutanenmu ba suna yi ba <laughs> akwai wani da ya tara su in dai ba ya mm. tara su irin tara wanda ma'aiki ya faɗa ba da baya ji a jikin shi amma an daina ba daina ba me yasa saboda malaman nan sun ce shine addinin musulunci nan to ina ga a ce sun kawo musu hanyoyin da za su inganta musu rayuwa za su fitar da wayar da su za su fitar da su a talauci za su za su za su za su wane ne ba zai karba ba abinda ma suna ji a jikinsu sun karba sun rike kana taba shi kuma za su ga kana taba addinin mm, musulunci to malam muna da waya akan Allah mushkila ma lokacin su salamu alaikum salamu alaikum to wannan kamar ba Hello? salamu alaikum. Hello. Na muna jin ku da wa muke tare. Hello. Na bismillah muna jin ku da wa muke tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. wala Allah kila malam Allah mi baya. Hello assalamu alaikum malamai sannan ku da aiki. Yau wa sannun ku da haka. Bana son su. Da fatan an sha ruwa lafiya. To alhamdulillah. Ana taya ku wannan shigo wannan watan da kuma fatan Allah ya sa ayyukan mu karɓaɓɓiya ce. Ya sa kuma muna cin wanda aka furta mawa a wannan wata ne albarka. Sannan kuma muna roƙon Allah ya sa magana baɗin baɗin baɗaɗa. To tambaya na farko shine cin wancan hadisin da kuka dinga karantowa na halifanci ina nuna halaccin halifancin halifofi kenan na farko kenan na biyu kuma dangane da magana da kuka a masallakan masallatai alal hakika idan dai har hadafin manzo da addinin musulunci shine wannan abu inda manzo ya tsara usulubi na masallatai to lallai mu gaskiya ma ina zan iya cewa mun yi hannun riga da wannan abun saboda daga cin bayan ma daga sallah din mu tashi mu fito to kuma ya koma ma masallaci na raba kan mutane na zagin mu yamu yamu musulmai hmm. ga al'umma suna fama da kansu maimakon mu tunanin cewa ya za a yi mu bunƙasa sauran fikira da tattalin arziki da ilimi amma kawai sai daga wancan ya wancan wancan ya zagi wancan wancan ya kafurta wancan wancan ya shirkanta wancan wancan ya bi da an da wancan hmm. to ya gaba ɗaya ma sai kasance masallatan sun zama sanadiyya na rabuwan kawukan al'ummar mu ga baki ɗaya to kaga wannan yana nuna cewa mu ba ba mu san menene ainihin hadafi da manufa na masallaci ba da fatan za a tashi lafiya. Allah muna godiya kwarai yana sa da alkhairi mun gode kwarai. tambayar shi ta farko guda biyu eh, shi na farko akwai malaman da sun yi kokari hmm. a ruwayoyin da muka ambata su dauke su a hmm. matsayin dalili da hujja ko da ba su ce akwai nassi ba hmm. na cewa waɗannan kalifofin su ne waɗanda ma'aiki ya bari wasu ce mm. akwai ishara illa wani ba'alin malaman sunna mm. wanda kuma su ne mm. insafi waɗanda suka fi yawa da bin kwakwabi cewa waɗannan hadisan insafi ba su da kima ba su da daraja dama waɗannan malaman sunna ne suke yawa su suka faɗa da abin da na karanta su suke cewa waɗannan hadisan akwai ƙanshin siyasa wanda musamman ma da za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya na waɗanda suka ruwaice hadisin wasunsa a shirin mu leƙa mu gani mun yi ishara da cewa la mushkila lokacin su ne salamu alaikum salamu alaikum Allah kare wannan eh, ya katse sai dai. na bayan labule su duba su gani inda ga gare mu ne mm, sai ya zama cewa an gyara matsala eh, so mm, shi muka dauki wani ba'ali nan waɗanda suka ruwaici ruwaya din za mu ga wasu ba'ali ne da dama suna da mm. matsala da imam ali alaihi salam insafi za mu faɗi gaskiya kuma mun yi ishara a shirin mu leƙa mu gani mun faɗi abinda malaman mm. suna suka faɗa so shi nan me yasa na kawo shi mm. wani abu ne da wala Allah wani zai iya zargi na da cewa ai akwai ruwaya a nan mai nuna kaza ya ƙi faɗar ta kila saboda kaza da kaza wannan yasa na mm. kawo cewa ga abinda malaman sunna suka mm, faɗa su ma sun faɗa a gama ba wani ya ce to ai akwai hadisi da ya tabbata yawa a gina masallacin amma kila saboda baya son hmm. wane baya son wane yake ya kawo wannan yasa na hmm. kawo kuma na faɗi hmm. abinda malaman sunna suka faɗa cewa waɗannan ruwayoyin alhaku wal insafu ba a la'akari da su musamman ma wasu ruwayoyi ne da waɗanda suka samar da su suna da siyasa a ciki na menene nuna kalifofin nan guda uku ne ba guda nawa ba ne guda hudu ba a duniyar sunna wanda malaman suna kuma ba za su taba imani da wannan ba la akalla waɗanda muke rayuwa da su a yanzu da kuma magabata hmm. Allahumma illa sai mutum zai can can can sama din hmm. wannan kaga ba hasin shi daban so almuhimmu ba ina so ba na kawo wannan hadisin ba ne da mm, unwanin cewa hujja ba lala har a duniyar malaman mm. sunna ba sa mm. kafa hujja da wannan hadisin wannan yasa har a yau da malaman sunna suke magana akan kalifancin kalifa abubakar da umar da usman ba da wannan hadisin suke kafa hujja ba wanda da ko sun karbe shi da ya ma fi sauki kawai za su zo su ce gashi ma'aiki sara'a karara ba tare da dama da hagu ba ya faɗa amma ba mu ji suna menene kafa hujja da su ba wani abu na farko abu na biyu hmm. shine masallaci insafi abin da ya faɗa ba insafi yana cikin ni abin da ya hmm. sa ne na ƙara ƙoƙarin bayyana me mafuhumi da mahangar masallaci a mahangar ma'aiki kuma wani abu ne da muna da buƙatar malaman nan mu tambaye su hmm. tsakaninsu da Allah masallaci a mahangar ma'aiki ya yake Hmm. ka'ida lokacin da suke ce muna mu gina hmm. masallatai hmm. irin yadda muke ganin shi yanzu haka yake in ba haka ne me yasa masallatan nan suna hannun su ba za su gaya ma al'umma cewa masallaci ba fa da wannan sura ake yin ba wani kira mala akan ba mushkila lokacin su salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkan ku da wannan lokaci da muke tare an shi ruwa to alhamdulillah malam Allah ya taimaka kuna magana da Abba Fatasko malam Abba Fatasko barka Abba Fatasko alhamdulillah to Allah ba mu Allah ba mu sallallahu alaihi wa alihi to mala abba tambaya ko kuma ina gaira sosai to ina godiya kwarai mala abba ne dai bata wallahi ba mu da kwarai Allah ya bar zumunci ba mu da wuta ma wallahi kawai ne sun ana kawai gina din ne kai tsaye ne kira Allah kare wallahi ba mu da wuta ma godiya kwarai ba mu da wuta ma saka da alkhairi wallahi to sai in shi eh wallahi na Najeriya Najeriya sai a hankali hmm. muna buƙatar addu'an ku malam muna bukatar addu'an ku Allah ba mu sabaci to Allahumma Allah ba mu juriya Allah ba mu juriya Allah ba mu juriya ina buƙatar addu'an malam muna buƙatar addu'a muna buƙatar addu'a Allah ya ce wa amin ya Allah amin amin amin man amin ya Allah amin amin ya Allah Allah shi ne gaba albarkacin annan mamu da iyalan gidan shi Allah Allah ya taimaka na gode malam masha Allah masha Allah na godiya kwarai malam na godiya yau wanda insafi yana ɗaya daga cikin hadafi tunda hmm. yanzu abubuwan nan na addini da addini ya ce mu yi hmm. yanzu misali sallah ba a bar malaman nan ba su bar mu je mu yi sallah duk yadda muka ga dama ba za za ka gani ana ta kokari a faɗi meye sallah meye farillan sallah me mm. suke lalata sallah ya ake sallah dinnan da duk wani abu da yake da mm. alaka da sallah masallacin nan gina shi sunan shi menene mm. ibada ba kawai gurin ibada ba ne shi kan shi ginin ibada ne bal zama a cikin shi ibada tafiya zuwa gare shi ibada bahasi me masallaci ya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gina masallaci ya yi tafiyar da masallaci ya yi mu'amalanci masallaci ya yi mu'amala da masallaci wanda lokacin da zan ce ma gina masallaci mm. ina da buƙatar tashin farko in gaya ma me masallacin nan kafin ka gina mm. saboda ka san miya ake gina masallaci a addini mm. tashin farko ga masallaci a mahangar ma'aiki wannan yana mm, nuna in kana so ka gina shi to ga yadda za ka gina shi na'am akar mukun to muna da wani kira salamu alaikum ayya wannan ma ya katse mana mm. so wanda insafi za ka ga wasu masallatan na'am akar mukumullah insafi sun yi hannun riga da abin da ma'aiki yake so ya haka mm, sallallahu alaihi bal ma abin da yake kwakwalwar mafi yawan mutane musamman wanda ba karatu ya yi ba hmm. kawai masallaci wani guri ne da za a zo a yi sallah a tashi a tafi hmm. wanda shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka ya samar da masallaci ba ba saboda haka kadai ba saboda haka kawai ba wannan yana nuna shi kanshi adadin shi musamman ma wasu zaka ga kamar suna ganin adadin shi shine mm. muhimmi laba shine muhimmi ba wallahi molana mm. yanzu sallah sallah sallar da ba ta hana alfasha da almunkari mm. muka kalli mahangar addini a yi ta a yi ta addini zai ce yanzu da gaske kun yi sallah amma natijar da sallah take bayarwa muna samu azumi la'allakum tattaquna Allah ya ce yanzu muna cikin shi da gaske muna samun tsoron Allah so me hadafin da yasa musulunci ya zo da masallaci in ya zama guri ne da za a raba kan al'umman musulmi mm. guri ne da za a yi tinkaho da fankama guri ne na zage-zage me mm. fa'idar shi gaskiya ne so a dunkule hmm. insafi abin da ya faɗa Allah ba ina cewa ba zai yiwa ce dukan masallatai ba hmm. tunda za ka ga akwai waɗanda shakalin yadda suka gina masallatan hmm. la aƙalla insafi akwai masu kwatanta ba tunda wasu guraren za ka ga la an haɗa shi da karatu so masallaci ne a lokaci guda kuma menene gurin ilmantarwa ne la ko da ko iya karatun addini suka tsaya la yana nuna cewa an samu menene an samu ci gaba na to eh. a kan mukumla kusan ana sanar da mu cewa lokaci yayi la mushkila zama mai zuwa zan kara ba hasidin akan zan kammala ba hasidin insha mm, Allah na'am to eh. malam muna godiya ala saka da alkhairi sai dai malam kafin mu karkare akwai wani sako guda daya la'alla za mu karanta shi me sakon yake cewa salam sashen Hausa na Alwilaya TV kuna tare da Lawali Andu Niamey Niger ina gaishe da hujjatul islam wal musulmin sheikh yusuf umar judi da kuma kai mai gabatarwa wannan bahasi yana kayatar da mu allah ta'ala ya biya to wannan fatan alkhairi ne da yi da kuma gaisuwa da ya miko ta zuwa gare mu to muna godiya malam eh, lawwali to insha allah malam kusan kamar yadda na faɗa lokaci ya yi bayan sallah muna da rai da lafiya insha ok yanzu zai zama bayan sallah eh, kenan ko Allah to Allah ya nuna mana lafiya da fatan kuma masu kallon mu da sauraron mu su ma za su yi sallah lafiya to masu kallon mu masu daraja da haka ne wannan shiri ya zo karshe sai kuma idan Allah ya kai mu wani satin mai zuwa wanda zai kasance bayan sallah kenan inda rai da lafiya a madadin hujjatul islam wal muslimin sheikh yusuf umar judi ni muhammad dauda nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh